yasin wato Allah Ubangiji ya sanya ta ita ce zuciyar Alƙur'ani. Tana da falaloli da yawa, ana ce mata al-mu'imma, ana ce mata al-dafi'a, ana ce mata al-qadiya. Al-mu'imma wadda ta gama wanda ya karanta ta da ni'momin duniya da lahira. Dafi'a kuwa ita ce mai tare sharri daga wanda ya karanta ta sharri na duniya da na lahira. Sannan kuma ita ce alƙadiya wato ita ce wanda ya karanta ta Allah sai ya biya masa bukatun shi na duniya da na lahira. Ita yasin sura ce wadda Allah Ubangiji ya keɓe ta da abubuwa da dama. Wato duk wanda ya karanta ta halin kasancewarsa a cikin tsoro sai Allah ya amintar da shi wanda ya karanta ta ba shi da abinci sai Allah ya ba shi abinci wanda kuma yana cikin kishi wato idan gari sun rasa ruwa sun karanta yasin Allah zai shayar da su duk wani tsirara in ya karanta ta wato wanda tsiraici in ya karanta ta Allah zai rufe shi zai ba shi tufafi ko mutum yana cikin gidan yari ya karanta yasin Allah zai sauwaƙe masa wanda ba shi da mace ya karanta yasin yana neman Allah ya arzuta shi da, mace na alheri mumina wanda za ta rufe asirin shi Allah zai ba shi matafiyin ya karanta yasin Allah zai dawo da shi gida lafiya haka kuma wanda ya batar da wani abu wanda aka sace masa wani abu in ya roƙi Allah to Allah ko ya dawo masa da abin da aka sata ko kuma ya bai mishi gurbinsa da abin da ya fi shi. Ita yasin duk lokacin da ka karanta ta ji malamai fa sun ce Allah Ubangiji zai saukar mata wato zai saukar a kan kowane harafi daga cikin ta mala'iku goma. Wa'annan mala'iku goma da suka sauka ba abin da suke yi sai wato su yi salati wato sai su yi maka addu'a su nemo maka a wurin Allah gafara haka nan kuma suna halartar jana'izar mutum mutum musamman ma in an karanta masa shi an karanta ta lokacin da zai wato lokacin mutuwa saboda haka yawancin malamai ba sa rubuwa da karanta ko da shi ko a mazhabar malik malik shi baya so wato mutum ya dogara kan aikin kanshi ko kuma kan ladoji ko kuma kan dai wani masu amfani da zai samu ya bar eh, bauta Allah shi yasa yana gani akwai karhanci kaza to amma dai ya tabbata kin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku karanta yasin a wajen wato wani naka zai mutu ka karanta yasin a kansa to waɗannan mala'iku da aka ambata su za su tsaya a gaban wannan mutum kuma suna masa sallah wato addu'a suna nemo masa gafara kuma za su halarci jana'izarsa tare da musulmi wannan falala ya yawa ya zo a cikin hadisi daga atada ya ce anas ibn malik allah ya daga shi ya ce maza allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna li kulli shay'in qalban duk wani abu yana da zuciya wato yana da wato eh, eh, tushe wa qalbul qur'ani yasin zuciyar alqur'ani kuwa ita ce suratu yasi.